mai sauraro assalamu alaikum yanzu lokaci ne za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr ahmad rufai nasir shugaban majalisar malamai na jubuis kafi kuma babban limamin jami'ar jihar nasara da ke kefi tare da alaramma ɗahiru musa jega tafsirin na zuwa muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin babban birnin tarayya abuja kamfanin mundasa global nigeria limited shine dauki nauyin kawo muku ai saurari lafiya law kharaju fikum ma illa khabalan wala awda'u khilalakum ولأوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول انظر لي ولا تخف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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الأعزاء وحراس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله muna mika godiya ga Allahu subhanahu wa wanda ya dawo da mu yoyi na takwas kenan wannan shekara ta musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya sake maimaituwa ma'ana ya ka samu dace shi ma takwas ga ainihin watan uku shekara ta biyar miladiya kenan wancan kuma hijiriya wancan watan tara ko azumin watan tara ne shi kuma na watan uku amma kirgin kawai ɗaya matsayin ba dai ba ne don wannan shahararla ne shi kuma wancan shaharar gairarla ne wancan ababin tsarora muke amfani da shi Allah ka yafi mana shi sa mun gode da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu mun don Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ya koya mana tarbiyya yin askar kullum ya koya mana yin tarbiyya yawaita istighfari saboda irin ƙananan kurakuran da za kuskure ne ku san kai shi ba magana ta gaskiya irin jirgin wannan watanni na matsala ce ga rayuwar musulmi musulmi bai da alaka da ire-iren wayannan yannadin kai naka kana da alaka ne da muharram safar rabiul Awa rabiul Sani, jumada al-ula jumada har zuwa karshe su raja. شعبان شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة wannan shi ne kake da alaka da shi amma kan da wasu malamai suka bincike wasan january february march april may june july august september october november december duk sunan da ne na waɗansu gumaka mu ko kaga mu sun gumaka na kusa ko abu mu da ka shi ne abin da annabi ibrahim yi na'am ka gani ka karya ka tarwatsa ka kuma kyamaci kuma ka kyamaci masu yi da Allah ya gafarta mana wa masu girma tafsirin mu yana cikin wannan sura wanda ake kira suratul insan a ah, mun shigo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana ni'ima da ya tanada wa bawansa mutum amma a sakamakon aiki ne muhammad yake cewa dukkan sai da rahaman Allah ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah idan ka dau abun kuma a wani wuri kuma za Allah ya saki sai kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasulullah man afani faqad dakhala aljanna wa man afani faqad aba duk al'ummata yan aljanna ne Allahu akbar sai wanda yake sabar su kai mamaki ya rasulullah wa zai ke shiga aljanna manzalla ce wanda ya min da'a zai shiga aljanna wanda ya saba to shine kuma yi kaga amma ka wani satar ansa ke can matsayin Allah ba ka kafafa da aikinka ba ka jin kai wani wani wanda sun duniya matsayi riga kwali mota gida dukiya ya dauke ka farawa Allah da gawa sai Allah ya da kai duk matsayinka Allah yana san da ka ji umarnin Allah ka tsira ka samu aljanna To Allah subhanahu wata'ala ba ya gaya mana daga farkon tsoron yadda ya dan adam rauni ne dan adam gaba daya a nuna maka yi a nothing nothing if you can define who is human being. Human being can be defined as nothing, nothing, nothing. Ɗan adam mutum, a komi mani. Wani mutum ne da aka busa masa rai. Yana tafiya, in yi gaje huta, in yana jin wace abinci. Ya yi bacci, yana da kuɗi ya sai abin da yake so. amma at the end of the day wannan abun ya zama mishi problem tambin ta rikice sai ji kuma yana sai je ban daki sai ya je ban daki ya tsubuna ya tsira duk abin da ke cikin sannan kuma sai samu nutsuwa da mutum kenan ba ya kashi wanda inda bai yi wanka ba ya iya ganuwa din rigar da ya dauke maka hankali in ka sa yau gobe ya zama sun ma zai zama ya ci kai din da kake kuzuzu ta rigar sakaranta kunya za ka ji ka sake sa rigan kafin shi wannan dan adam ya kai lokacin da zai fara raina Allah ya kai lokacin da ba zai rasu ta Allah Muhammad ba yau shi riga ya zo maka matsala na'am yau shi mota gidaje filaye kana da gida a dubai ka duba jaraban da aka yi wai once if you have money ka zama odogo kamar da suke faɗa wasu ka ji cewa da za ka je dubai ka sai gida kuma a cikin ruwa da ne mugun wasa da hasari ya jama'a an yabin allah ya kan kama kuwa idan da mai dukiya zai yi amfani da dukiyarsa dan adam ya amfani da dukiyarsa duk wani namun bai da matsala shi sa shedan al-imam ibn al-qayyim ya kawar su tarako ya ce shedan na amfani da shi wajen halakar da dan adam zai tallata maka shirka in ta ya kawo maka wannan bangare zo ta haram ya zo bid'a kaga bid'a fa shi da ya tsiri ba zuwa fakan bid'a da bid'a take kama da addini na'am bid'a ne sai kaga mun babban malamin garin yana rayuwa a cikin bid'a kuma bin yadda a saba ma wannan abun ba ya dauka kuma wannan addini kuma yayi fatawa ba an ba kana Allah ba kana in ka zo ki duzuku sa bai bishi shi sa maka hukunci kare yana shi shi dan kuma ya ta kususu ta wuta amma annabi ya hana wani addini ne misali in ka ce annabi ya ce ke ce yaro karami mara kunya wala ya ce shirin shirin na amfani da bid'a ba ta kawo da halakar da al'umma in yayi da kai gagara sai dawo ta abubuwan da suke mustahabbai a mustahabbi ne mai karamin lada sai sa ka ka shi ka roƙu ko da mubahat kawai sai ka shiga da sai motoci ka shagala da sayan gidaje ka shagala da kari gura sai ka ce kai za ka yi tafsirin wata azumi rigan ka guda talatin ne na yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban na cikin har na talatin Wala shi da ne fiɗan ne kai abincin da in ba an je an kawo shi da sharatar ko ina ne ba ba za ka ci ba a wanda ake dafa zarar nan ba mai mamaki shi wala shi da ne za ka duba abin da za a wasting energy za a wasting oil za a kwanci kuri, a ji a kashin nisan duniya for not your sake wala shaɗin aikin shaɗin ne sai shaɗin ya masa sai zo shi shige maka abinda Allah Allah ce so ka saki wani nori wallahi shaɗin sai ya ne maka rika ta hajji. na'am ka kwana kana hajji amma asbahi na yi sai sa maka bacci sai kwanta bacci ma ka ta shi sha ɗaya to a sha ɗin ne za ka yi sallah su bayi tell me wanda ina mala'ikan da ya ce kara maka an ga kuma karama su da yake ne wala shi ɗin shi ɗin ne saboda haka ɗan adam mutum wannan surar ta gaya mana sirri na ɗan adam to amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayansa ka duba Allah yi mu kuma yana son mutum gama shi da takai sallah kuma da shi a fadarsa. karanta tarihin sahabai za ga sahabai da yawa ai akwai sahaban da yan suna tattaunawa ba sa son a yi wani magana akwai sahabin da ya ce idan ya tuna a lokacin da aka yi mugun wasa lokacin da ya liya sai ba ya da daɗi wata Allah ya gafarta su wanda ya dauki ƙarsa da hannunsa ya dawo tafiya ya bar da cikinta da ya zafi ga kasuwan budurwa an haife da 'yansa? sai kira ta zo ta raka shi sai mafi na cewa karkaci amanar zumunta tun lokacin jahiliya suna restricting zumunta karka tozantar da ƴarka nan Allah ya ba baka Allah ya je da ita sai ce ta zo ta dan leƙa shi ramin ta ne tana haka shi, tura kanta sai jefa ta jefa zuwa sai kashe ta saboda su ma sa yadda a haifa musu ‘ya'ya mata ana haihuwa sai ga su ya bace وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ترى أكمل بشارة ya ta aka haifa wa sai ga rashe sukan sai murtufi rashe shi. lokacin jahiliya an yi wannan zaman to wallahi tallahi Allah subhanahu wataala kuma yace wa idhal mawqudatu wa idhal mawqudatu su'ilat ayyi dhanbi ayyi dhanbin qutilat wa idan as-suhufu nushirat yakfi wallahi duk wannan abun haihuwa shi Allah ta tambaye shakan kan ya kace ka ce wani ne ya kashe shi kun ga masu da ciki mutum mai da ciki ya fitar da mutum irinsa mutum mai tara hanya ya kashe dan uwansa irin ɗan bandi din mutum mai zuwa yawan abai boko haram mun ga yadda za a yi suna kawai ba ka sa amma shi kuma ga yana mu'amala da boko boko haram da zai kashe wani da mai zuwa gidan wani ya ƙwalla ƙofa ya kashe kwashe shi dukiya da ‘yan fashi tsantsa da suke tara hanya wallahi tallahi sai Allah ya iji su ya tambaye sa kan bai sa kai wannan kurran da aka shi sai ran ya tashi ya zama mutu kuma ina ba kashe shi kuma da ka yi haƙuri da mai kisa ya yi haƙuri ai wanda ma zai kashe ba sai ma yi wahala ba zai mutu da hatsari ai duk mai kisa na hatsari wani mai kisan da in yaran kawai da ɗan sanda ba sai ne shi ba kashe shi ba in suka je kisan suka yi harin gama da polis waye kuma zai mutu Ta kaga dole ki zai mutu inda yan sanda suna farautar su ko kuma kai rashin sa'a suka da manyan so gamu da faruwa na da na yaro karami soja ta kaga shi ma zai tafi to da yayi hakuri kada yi kisan. ya bari Allah akwai lokacin da Allah ya shirya wannan dumazin kagan tilke shi musu sa ka mutum ne ba duka yake da wannan barnar mutum da Allah ya tana da masa alheri farkon ka babu ya zo kuma ya fito da kai daga wani irin yanayi to a wannan ne fa sura abin da ta kunsa ke saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan ya ce mana ɗan adam mutum ya yi addu'a yana tsoron Allah tsoron azaba azaban da fuska take murtucewa azaba wanda in baka je gaban Allah da gaskiya ba wahala za ka sha kuma wannan Allah ya amshi addu'ansu ya kare su wannan sharrin ya haskaka musu fiskarsu da annuri ya ba su tufafi na alharini ya musu sakamako waje zahun bima saboru jannatan ko wa harira sakamakon da suka samu Allah ya ba su aljanna tufafi na alharini, dalilin ne bima saboru saboda haƙuri da suka yi to kuma a gidan aljanna Allah zai gaya mana yadda dan adam mutum zai ji daɗi sai Allah ya ni muttaqina muttaqina fiha ala al-ara'ik la yaghawna fiha shamsan wala samhanira muttaqina in aljanna Allahu akbar Allah ya samu zan muka shiga aljanna Allah ya ce muttaqina za ka gan su a gide a cikin wannan aljannan kenan idan suka shiga aljannan za ka gan su a gide alal ara'iki akan asurur filhijar hijab al jam'i ne na arika arika shine irin gadon nan da masu kuɗi za ka ga za su sa a musu je dan bakin teku wanda an masa rumfa irin masu sarauta za ga suna kwanciya a ciki ta kowane bangare bayan da zawon rana ma ya dame su gado mai rumfa ke za ka gansu a ciki suna kishin gide na'am Allahu akbar Allah ya samu ni la yarawna fiha shamsan wala zamaniya saboda yana da ayarin rumfa aiko yana da wani labule babu wani barazana na rana da zai dabe su ko kuma sanyi da zai iya zuwa ya dabe su shi ne malam anan yake cewa ai la harran wala babu zafi kuma babu sanyi wannan gadon gidan da ake hutu a ciki kuma annal jannata ita aljanna jimalan yace tastabiqu bi nuril arsh tana yin haske ne da haske na al'arshi وهي مؤتدلة الهواء wanda yake daidaituwa wajen iskanta a daidaitu yake ma'ana iska bai zuwa ya maka yawa tana kan wannan gadon ba wai hasken gidan aljanna ba ta bukatar la shamsu la wala qamar wala faihu wala zamhari babu ainihin wata kada a duniya in kaga haske ko da taurari ko kome ko wata tunda Najeriya an jarrabe mu yau sai ka dara tattaunawa ce rabo mu da wuta har yara sun saba da an kauta sai ka ne ba na an daga sai ka janye a sha wani malamin mu Allah ya saka musu da alfai ya ce ba in ka ga wuta a najeriya ya gyaru to allah ne gada ba kuma ina da hadisi akwai abubuwan da yake faruwa yan uwa aksarin problems a rayuwa it is we that muke creating mu kanmu problems amma ba mu sani mutum zai sai mota mutum zai sai mashin mutum zai auri mata mutum yana da ɗa da ya ran shi ya ɓaci sai a shan ka san implication na ashar din nan ka ce ma ɗan dai iska illa lillahi wa inna ilaihi ne wata dan iska mara amfani da na cikin al'umma to wannan addu'a kake masa ya zama wannan abu ko sai Allah ya mai da shi zama wajen a mai iska akwai tarihin da ake faruwa na babban malamin mu babban limamin duniya wai babban limamin a duniya yanzu arama Abdurrahman Sudais Allahu akbar abdurrahman sudai aka ce lokacin yana yaro ƙarami. mahaifiyarsa sun yi baƙi, sai suka yi da abinci a dani shi kuma kasan yaro ba ya za ka karba yaro da mugasa ai Aikin ma kace za ka rana yaron ka ba ka fata maka lokaci ka aka babar shi ka rika sa ido a kan shi ka rika sa ido a don kai ma ka yi yawa ka yi wanda ya ce a tare su nemo kowa samu to ni ba mai to halbe halbe je aka min waya aka ce wani yaro na ya yi halbe ya fi samu wani kai a primary to ya ya abokai amu tana kura makarantar ne sai haka baban shi yayi baban shi halbe halbe don ni na san nayi wayo da ja bi ta bari na gida ba inda zai je sai ya sana a gaba sai ya je ya dawo littafi ta kiro da littafi ya yi harbi a wuri kaza ya na wani sun yi dambe ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da na tsammaci matsala ne sai da shi jafar mahmud allah ya gafarta masa ya ce a yara kar ka bar yaron ka rika zaman tusan mai samai na'am a a in ki gano na rashin ji ka sai da kan shi gaba akwai amfani kowa gaba kun da iya insha Allah aka dora yi zai iya ai mu ba san ba ka bai amma ka rika sa ido a kan shi ba kuma ka zo ya yi laifi ka goyi ba sa ba a'a to wannan bawan Allah su ci da abinci ke da wuya mai ta dan ja kawai sai ya kifar da abinci da wurin mugun wasa da ya kifar sai tsibki ba kwashe kwashe da zuba shaka da kasa da mini ya rufe sai koma ya kasan ya maki baki suka shigo abu da zan sa ga ko masha Allah an yi aiki ma'aikata sun kewaya ta kuma san yaron ta yi ran ta yi baci da ta kamo shi ta san uwa masha Allah ta daga hannu za ta mista ta sai ya Allah kamar da shi zama babban mutum a duniya sai ba ya Allah ka sa ya zama karancin Qur'ani ya Allah ka sa ya zama kaza ka ga kowanne babu wani shi ba zaki Allah ya garba ko ga garba ba to kai ma kama dan ka a wani tarihi kuma still irin wannan wani bawan Allah yana karami tangaras din nan da kake gani irin da mata ke ado da sha daki na maman sai da ya fasa da buɗe ta sai ta ce yadda ka fasa min nan to Allah ya ragara da ka yara kai Na haula wala quwwata ana wasa da Allah ne yaro yana karami yaro ya girma ya dukiya yadda wani tsohon gida ya fasa yana sai ma mahaifarsa gidan sama wajen ya zai da gefe ce mam ɗan je inda zan gidan sama gida girka huta tana murna wallahi sai sun tafi wurin su suna waje ashe ana na ana sare saman ba su san yaron ya shigo ta kasa ba wallahi suna yanke kawai rugurugu sai wai abin na zube ma yaron sai ta suna wannan adon da ta yi tana ɗan kare ya jama'a kaga bakin iyaye ka yi hatara da shi duk abin da za ka yi ɗanka matarka arzikinka kar ka mishi baki za a je yaki da tafiya za a yi na'am wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jona zuwa ma tukin shi a can Allah ce wannan taguwan ku ta da ita kowa da ita za ta zama mana problem a hanya ba za ta yi mu wallahi da wannan sinon to hatta motocin mu ka ka tare mota zuwa shi zai ba kyau za ka ne ta da ka zagi motar ne wannan tsohon karfe ɗan kazan karfe na ran shi ba ka saya ba a hau shi sa barka da wahala to saboda haka yan aljanna suna cikin gidan aljanna suna kwance akan gado na gasaita babu ainihin wani rana zai zo musu barazana babu shi babu kuma wani sanyi da zai zo musu barazana amma na ka ai akwai wannan matsala Ubangiji su bani wata ala ya ce, La ya rauna fi hashin san wala zamari. Wadaniyatan, ha. Wadaniyatan alaihim wilaluna wa wulilan kutufuna ta zila. ‘Yan gidan aljanna har wa yau, zilalu ha inuwan da ke gidan aljannan, daniyatan kusa yake da su. inuwa na kusa da kai to ta ina wani abu zai zama ka barazana a kusa da kai yake wani abin da zai zama wani razani da kai babu shi sannan ɗaya kenan wa zullilat an kuma hore musu ha duk wani abin ɗan itacen da za a iya kama a tsinke shi to an hore musu shi ta zalila an kawo musu shi kusa-kusa in kana kwance sai ka sa ka sai ka balla mangoro sai ka sha ka cire gwaba da kashi da abu in kana je balle shi kana ne zai zo daidai da kai an hore maka wannan to amma na duniya ya kake wani sai da halbi in kai halbi ma maka wani haka zai dawo kanka ne in kai halbi ma zai shiga wani gida ce wani wani kaza zo a shan wani kaza da yalmin nan in kuma yaro ya harbi mangoro ba daidai ba aka fita ce ku bi shi ka mushi sai an sana ka ka ga na duniya cike take da matsala yan uwa amma na aljanna ba an hore ta kusa take da kai ino ma a kusa take duk wani abin da yake ni'ima da za ka sha daidan ka kawai yake ba ruwan Allah subhanahu wa ta'ala dan zai sa maka kai ma ne akwai hadimi يسي الله سبحانه وتعالى كني ويطاف عليه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيغا قوانيغا قوانيغا من فضة قدموها تقديرا من سبحانه وتعالى ويطاف عليهم za a dinga fitawo kawo a kansu in gidan aljannan kenan kana kunce a kan gado wanda yake mai labule kana cikin ni'ima rana zai zama maka barazana ko sanyi sannan ga inuwa kasa-kasa dab da kai ga kayan alat ɗan itacen da za ka tsince shi a duk yadda kake bukata kuma kana kwanci a wannan yi yuqafu alaihim fiha ana kai kawo a kanku da aliyatin da aliya ne wata mazubi da ake zuba ko sai kwano da ake zuba wani abu na abinci min fidda amma na azurfa ma'am wa kwabin da wa'ansu kofuna kofin da kanat kawarira ta kasance kaman kawarin na na tangaras misali kofi kamar na glass na karau kofi na karau wanda abinda aka zuba a ciki ka zai gani daga waje za ka ga mai gidi amma shi wannan kofin ma na karau din ka ware da min fidda na zurfa ne ba ai annaha min fiddati yura batinuha min zahira kazzajar kamar kofin glass amma fa ba na glass bane wannan da suke kaukawo a tsakanin ku kaddaru ha abin da za su zuba muku a ciki suna auna shi ne daidai yanin bukatan ku ba za su zuba ruwa ba a ciki ko abin sha ya zuba ya cika ya zuba har ka zo a ce maka wani sori yi eh, sori ya zuba maka a jikin ka daidai yadda kake da bukata haka za su ko muku shi to ya jama'a waye isa yi wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala kaji wa kaji ma Allah yake wa shi wannan fa nawa ka biya aka maka wannan kuma burgu da ƙari ya ce wai fauna فيها ka فيها كأسا كان san سنجبيلا Shi wannan kofi fa da za a zuba maka ruwa ko a zamfara mun sha min gairi ziyada wala naf bai yi yawa ya zuba haka kuma bai tawaya ka shawar ka je kai baka baka wadatu ba a ran duniya an kaje wani wani za ka kawo maka abun nan za su kawo maka eh, wani za ga kana a hada maka wani jus na irin wanda ake yi na mai nan nan kana shawa ka ji kana kana bukatar tsari amma na aljanna ka sha ka ji kawo da da shi kuma yi tsawon fi haka a sami ai hamran za a shayar da ‘yan aljanna wa'yannan masu kai kawo a tsakanin masu ilmin nan za su shayar da ‘yan aljanna ka'asan fiha kasa wani kofi na giya kana mizajuha wanda mahaɗinta zanjabila ina ga ce maka zanjabil abin mai yatsu mai ake kira citta wanda mahaɗinta da irin wannan zanjabil din amma kuma ka san kawai wannan an ambata maka ne domin idan muka koma suratul bakara Allah inda yake cewa wa bashir ladina amanu a farko farkon wa وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أسواد مطهرة وهم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Muhammad, ka yi bushara ga waɗanda suka yi imani wa bashirin da zina amanu wa amilin salihati. Ka yi bushara da waɗanda suka yi imani suka yi aiki aiki na kirki. Anna lahum suna da gidajen aljanna na zama. in sun shiga za su dawoma a ciki suna da duk wani abin da suke bukata akwai mata bahara waɗanda ba sa da ba sa yin fitar da majina ba sa taki ba sa aina ba sa bauni, ba sa yin zufa an matan kankana gida kana da bukatar sai sai to kana kana zuwa sai sai ta yi wanka da yi shafe shafe ta ɗan yi na abubuwa alhamdulillah ta abin da ya dace to matan aljanna ba su da bukatar wani ko ba duk sifar ba irin wannan ba komin na karni a kasu sannan yan aljanna ana kawo musu duk nau'in abincin da suke da bukata saboda jin daɗi ma da samun wuri na mu mutane وكواعب a عربا أترابا لما تايتينا kenan, waɗanda idan ka bai taɓa gani ba yan shekaru ɗaya bai ɗaya ɗaya suke matanka na gida a jira wacin nan shekarar ta sha biyar ne wacin nan ma sha biyar ne wacin nan ma sha biyar ne amma mace nunanniya yan shekara nawa ne karatu muke a yi tambayan ku nake na tambayan ku ana magana aljanna ne fa kowa ku san ku shiga <laughs> mace wanda ta nuna aka baka ita kasan ka auri mace budurwa sandar 'yar shekara nawa ne ku bani amsa sha bakwai sha takwas to ‘yar aljanna in dai matan ka kaga guda ɗaya shekaran taka to su haka su ma'am an gane kasar a duniya ne ake samun matsala da wani alhaji ya bunƙasa ya kuɗi da waccan nan ya samu ɗan kuɗi shida ko bai da kuɗin ana tare da waccan nan da waccan nan sista ce Wani gida ke kasan galibi uwar gidajenmu galibi su sai ka je wata ce kai ba ka girme ta ba ba za ka suke fara kowa sa matan shayi irin matan farkon da sai kawai ta ce maka ita fa ta ke wata shekara nawa ne musamman ta yi zama ka wani ɗa babba ina har da gemu ya zama wasu shi ba to kaga sai ka ji matan da ta ce kai ma ta ke wata shekara nawa ne to irin wannan na rashin sa'a kada ka auro wata karamariya sai ya sa ta problem a gida no sai ta zama kamar karon ka kenan no ko ba ka ba sai da rika shawarwari da dai sauransu amma kana yi haka da rashin adalci to sai ka ga ɗan adam abin da za a bashi na bai da an kawo sai ta to ai ni kamar wanda aka wa mata su ne ai sai malaman tafsir suka ce a'a sha kamar wanda ai irin wannan mamura ce shi a duniya sai ai ba haka bane domin an kawo su ne suna kamar nuna iri da ido amma kana sa a baki sai ka ji kuma ya bambanta Da kuma ƙur'ani ya zo ya wanke wayan abubuwan duk abin da kake so Allah zai baka kana da abin da ba baka taba ganin shi wallahi na ni'ima Allah zai baka a gidan aljanna za a kawo musu za a shayar da su biya mai kyau mai daɗin sha wanda mahaɗinta da zanjabila shi ne muka ce muku zanjabila shi ne kamar wannan citta mai yatsu amma fa na lahira da baka taba ganin shi na'am a gwanda ya maka ishara da citta yana da amfani in ka koma ilimin magani za ka yadda citta ke da tashi yake da amfani sai ce ainihin عينا فيها تسمى سلسبيلا هاولا مشايا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زندبيلا wa'annan fa mashayan fa da za a kawo muku nan ya yace ainihin wata fa korama ce Ƙorama korama ce ha wanda a cikin ta san ma salsabila ake kira da wannan suna salsabila salsabila ba san ta ba don ba ka da sha duniya na'am sun raka kayan ni'ima da Allah ya tana dama aljanna mu Allah kawai shigar da mu gidan aljanna in an kira maka wani abu ka kama yadda duniya ne kawai zuciyar ke hararowa don ka san sunan shi a duniya ka zaɓi amma kana tafiya lahira za ka kuma rabu gida ce wa yatufu alaihim wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum na'am إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا حروا يو الله سبحانه وتعالى أجدا الجنة ويطوف عليهم ولدان المخلدون وإنس ما أيكتا ما سخدما وإنس سماري wanda tsarekunsu ɗaya masu kai kawo suna kai kawo suna hidima a nan gidan aljanna suna ma 'yan aljanna hidima ya ce izara aitahum idan ka gansu da Allah subhanahu wa ta'ala hasibtahum tunaninka da tsammaninka za ka yi tsammanin an mansura wani lu'lu'u ne da aka baza a wajen an gane a zo nan a ce an baza lu'lu'u zinari a nan wuri yaya za ka ganan a ce maka inda shugaban kasa ko governor zai yi buɗe ba baki dama da wannan a ce a'a baki ne aka yi a gidan sarauta an yi baki za a yi wani baza kayan alatu ƙaramin misali ya ba kake ganin falon mai martaba sarki ka san akwai wani abu na girmamawa a wajen na kasaita na nuna kai kawo na nuna isa mulki ce na yawwa ubangiji ya ce in ka gansu za ka yi tsamani wani lukulu ne wanda aka wasa a wajen na'am Allahu akbar wa idza ra'aita wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman idan ka ga ka daga idonka can ka kalli yadda ake gura da mulki na'am yadda gidan aljanna take da yadda ake gudanar da kasaita da matsayi ya ce ra'aita na'ima za ka ce ni'ima cikakke wa mulkin tabira da kuma mulki babba na kasaita yau. Limanil mulkun yau. الملك اليوم نعم wai الواحد ke da mulki a yau. abu wanda ya isa wallahi ya motsa lillahi alwahid alqahhar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne karfin sarauta in ka ga mulki a lahira ka ga kasaita yadda Allah ya kawata aljanna din da ya kawata mayan aljanna na'am ya Allah ka samu shiga jannatin firdaus amin إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا للي وإن سكي إيماني لله وعملوا الصالحات سكي أيتي لقري كانت لهم جنات الفردوس نزلا والله سنادا كدن الجنة الفردوس نعم manzo Allah yake fara cikin hadisi yake idan za ku roƙi Allah za su sa'altum Allah alin janna fas'aluhu a firdaus idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙi Allah firdaus duk wata ni'ima duk wata marmaro duk wani kasaita daga firdaus take gangarwa zuwa sauran amma ka san gidan aljanna fa wani malamin mu yake in ka ga kai fa ba za ka je firdaus ba da kuka roƙi Allah inda wani marika na aljanna a baka ko baka ba da za a cira kai ta can can din aje da ke saboda haka da za ka ga yadda mulki take gudana a gidan aljanna a fadar Allah da kaga mulki na kasuwa yan aljanna Allah yake aliyahum siyabu aliyahum siyabu sundusin khubrum wa istabraq na'am وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا ubangiji subhanahu wata'ala ya ce aliyahum siyabu sundusin hudrin wa istabaran tufafi na 'yan aljanna za ka gansu suna sanye da tufafi ne na alharini alharini wanda yake iri da wanda yake ɗaya da kauri da kuma wanda yake mai kauri duk kore mai kyau sosai sosai Bangare da yake sannan ‘yan aljanna wa hullu a sawira min Allahu akam sai sa ɗan adam kai haƙuri ba sai kai abin da Allah ne maka ba a duniya akwai abin da in kai tsine maka zai a kuma Allah ya raya halasa kun ga baya mai maganin giya yi. za a sha da yin aljanna giya wanda yake tafi sun yi kyau to nan kuma wa hullu asawira min fiddatin za a musu ado da kayan ado da warwaro na gidan aljanna kaga abun hannu da mata ke ado da shi kaga abun kunni kaga abun wuya to idan ka haƙura da na duniya kai namiji ina abin da irin yahu ko suna suke yi kaga mutum ya ɗauki miliyan goma ya ce abun wuya da abun hannu a ce maka wannan 10 miliyan ke. Rawan dalili, ba fa agogo ba abun hannu kawai kudin banza kan ga mutu ya sa ganda a hotel shi kare ya ta wani da kudi ya ne mai gaji ba kawo kace haka ya kamata a ma dukiya to wannan adon su abun kunni da suke sa na yan rawa din da to kai hakuri kar kai na duniya ba in kai na duniya Allah shi ne maka na'am a lahira za ka ga yadda za a yi maka ado a sa maka abun kunni da mundaye a hannu na azurfa Allahu akbar gidan aljanna Allah ya kai mu lafiya yace wa saqahum rabbuhum sharaban tahura kuma ubangijin zai shayar da su abun sha mai tsarki mai kyau amma duk wannan fa kai zaka nima da kanka Allah ya ce inna haza na'am إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بنجي سبحانه وتعالى يتي إن هذا lallai kaga wannan ni'ima da aka maka aka muku kana lakum jazaa to fa sakamako ne a gari. Abin da kuka yi a duniya na neman yardan Allah subhanahu wataala wa kana sa'ayukum mashkura kuma aikin ku Allah madaukakin sarki ya karba yayi godiya ya kuma muku sakamako da abin da ya kamata a muku sakamako a wani wuri Allah subhanahu wata'ala yake cewa sun zo suratul dukhan na'am yace innal muttaqina fi maqamin amin innal muttaqina fi maqamin amin في جنات وعيون يلبسون من سندس وإسر بغق متقابلين ذلك وزوجناهم ذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك, ذلك هو الفوز الكبير الله أكبر في مثل الله بابا مصدورا الله إن المتقين في مقام أليم masu tsoron Allah suna wani matsayi a cikin a cikin aljanna wanda yake da marmaro ta kowane bangare za a sanya musu tufafi na alharini mai kyau na ado suna fuskantar junansu da kallon junansu kuma Allah ya ce haka za mu auren musu da mataye na horo ne wanda wani abu bai taba taba taba mutum ko aljanna saboda haka kuma duk abinda suke bukata na ni'ima na jin daɗi tunani kai kan Allah subhanahu wataala zai kuma to babban alheri shahidinmu la na fi halmauta babu mutuwa illa al mauta al sai mutuwar da suka yi na farko in ka mutu to ka gama mutuwa ba a zo da mutuwa ko wa waqahum azab al bayt allazi kafara azab al yake fadlan min rabbika wannan wani baiwa ne daga wurin ubangijinka zalika huwa al-fadl azim wannan wata babbar rabo ne wanda yake azimu mai girma Allah ya tabbatar mana yan uwa zan dakata a nan na ɗan karatun kaman ana ɗan jin daɗi haka ya mu da addu'a kamar zazzaɓi ne ke sai penetrating ɗina Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mara wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Wannan tafsirin ya zo muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin birnin tarayya Abuja. tare da Dr. Ahmad Rufa'i Nasir, shugaban majalisar malamai na Jubuis Kefi kuma babban limamin jami'ar jihar Nasara da ke Kefi. Daukar nauyin kamfanin Mundasa Global Nigeria Limited da fatan Allah ya saka da alheri.